la la la la la la la la Allah kawo mu kashi salamu alaikum wa alaikum salam kai a ah, ramma uban har kalla ya ake ciki lafiya galau ta samu ni alhamdulillah babba harka ce ko karama ce ai tun tsare nake ta neman ka to ina nan masallaci a ah, to ai shine ka sani ne ai SMS ne turo ni SMS. kwarai kuwa to ina dan din nan na tiga na gani na gani yace ai kaga an dare ana ruwa akan eh an dade an maka ruwa an maka ruwa fa eh kashi ne ka siye shi kai eh mana to me zafi haka a'a ai sani da tsaro al'umma ake kiyayewa to eh. ba fa gano karshen shi ruwan to ai ka san an daɗe ba a noman rani da shi to haka ne fa amma dubu ishirin zan bayar ban har kalla na daɗe ina neman ka to abin da za na siya ashirin da biyar ni ko wata tafa dubu uku na gode ai hakan ma yayi excellency yana office ko yana waje yanzu dai ka ga na taho ban san yadda ake ciki ba naji jiniya fa tana haka ai ba shi kadai ake wa jiniya ba ka manta akwai sarkin makabarta oh Allah sarki Allah ji kan mamata amin amin mu je ta <laughs>